Khadijan Khadijan hmm. barka da zuwa amanar lulaye Salamu alaikum wa alaikum salam yawwa ah, Hajjaju na'am Annin da zuwa yawwa sallallahu alaihi wasallam mana mun a'a mu da ciki ma ba da zuwa ba zama ne ka ne bai wasan nika Mati na'am na zo ne ka saki yata Allah Ubangiji zai bata wani mijin insha Allah. Me ya zafi haka? ba rami me ka zancen rami haba hajiya gaba na ya haɗu kin sa jiki na sanyi wa an fuka kaza da gishiri me ya faru kai mafarki na yi kuma mafarkin nan zai iya zama gaskiya zai iya zama gaskiya saboda haka ni kawai na fahimci ba don Allah ka auri yan nan tawa ba ka aure ta ne domin wani abu daban saboda ka sauke mata bai mafarki ba gaskiya bane mafarki ba gaskiya bane ki hakuri ki hakuri umma me zafi haka me ya zafi ta ba wato kina ji ko mafarki mai wai kin mutu ya zo har gida yana rubutowa cewa in rubuta kadarorin da kika mallaka wanda babanki ki mutu ibar mana gado da gonaki da dutsen ya guga injin nika da gida da gonaki da fina da na tashi daga farkin nan na ce to wannan da biyu ya aure ki saboda haka ki je ki haɗo kayan ki ki zo mu tafi gidanmu wannan ai da gangan ne yau ki aka za ta faru kin ga haɗo kayan ki zo mu tafi ni fa ba zan iya sakin yarinyar nan ba har ga Allah ni umma ba zan ke kika koya mini in bi mijina masha Allah masha Allah in bi dai ba saki na ba ni ba zan ba ma zan iya saka ki balle ina ni ina wannan batan basira wai roƙon Allah da goge ba zan yi ba ba zan yi ba to wato nan kin bula min ƙasa a ido kenan a gaban miji wato miji ya fi uwa ko kar ki manta ni ne ce ne cikin ki wata tara me wahalar naƙuda na tsuguna na haife ki na raine ki kika kayar da kika kayar ganki ya sha'awar ki aure ki saboda haka ya fi ni kenan ko ba haka bane ki je ki hado kan ki zo mu tafi kai in dai ka ki ji ba ka ki gani ba dabbi jabo Allah ya kara da ka Allah ya kara da ka in asirce ta kai billahi lazi na san boka da zan yi ma karya asirin nan ba ba abin da ne mata kawai tauki ne da kauna to hajiya isa ko mm. to to ba wani abu ne in asiri kai ni ma na san boka da malamai ba daya billahi lazi na san tsubu kala kala wallahi sai ka sai ka sakar min yata ko ana ha maza ha maza wallahi sai ka sakar min yata rigiji to kwarkwata ta gado kayin ne kora ta lasafta ga gurin cin rani nan fa'ahir bayo dan bako ba hayaki mai bidda na kogo hayaki ba zan taɓa yadda ba in ma haɗo baki aka yi don a cuce mu ni da 'yata to ba zai yiwu ba in za a irga mata aure ɗari na yadda alƙamar ba kan ta farau ba Wa ya taɓo mani ke ne? Kai ka taɓo ni. Au ni? Kai. Oh. Ne me kuma? Da ni da kai dama gurin ka zan je har kofar gidanka. Yawwa in same ka. Kai ka kulla aure tsakanin mati da 'yata. saboda haka yanzu ka je ka kwance wannan kullin auren da kai tsakanin su ni ne kuma kuma ce miji da matarsa ce kwance auren to kaga ni ni wai wai haifa min yanda tukuna wai haifa min ita taki to ni mahaifi ta nake da iko da ita saboda haka ba na so na fasa a kwanci auren nan jiya mun gaisa da ke lafiya lafiya amma kwana ɗaya tak yanzu ki haɗu da ni kina ga mun me ya faru mafarki nayi mafarki nayi wai yana turo ta dukiyar da ubanta idan mutu ibar mana muke samu muke cancana ita ce take zuwa tana ɗiba tana kai mata ashe dama auren biri a sama aka yi ko a ƙasa to billahi lazi ban yadda ba mai raba ni da ku da kai hammati sai dai Allah a sakar min yata kawai kai wai mafarki nake dauke shi gaskiya ne mabarkin mabarkin ki ya faɗa wata kila kin ci abinci cikin koshi kina jin gumi duk wa'annan mabarkin shirme ne ba wani abu arziki bane mafarki wani zana zama gaskiya ne na zama ƙarya saboda haka wannan gaskiya na yi shi mafarkin an yadda na ga alamarsa da gaskiya ne kai ni ban yadda ba kawai ban yadda ba a sakar min yata kawai kai ko da ba ka da kai ne mana baki ko a cinye miji mijina Allah ya nuna mu a mafarki wallahi ta Allah ba ta ku ba kuma idan baka kulle baka kwance ba zan je in gaya mai gari na san gurin kofar fada zan kai kara gurin hukuma ni za a gaya wa abin da ba sani ni ga sani wani ce min za a duniyar nan wani wayo za a nuna mini a kan wannan ya ta billahi sai dai garin na ya tashi na dinga zuba bala'i kenan da kowa ka tafi kana mita na gani ba ni ma na iya mitar ai baba ku nake saurari abin da ya kamu gaskiya abin da yake faruwa baba fi sibillahi mu fa yana ci mana tuwa ƙwarya haka kawai duk gari ko ina bayan an zaga irin cin mutuncin da ake maka a cikin gidan nan kuma na ji mana gani mu abin da muke gani baba a kawo ƙarshen al'amarin nan kurin yarinyan nan baba ka sake ta kowa ya huta kamar yaya in sallame ta kamar yaya in sake ta kun aura min ita ne ko ne kuɗi kuɗi da uwa ku na auro yarinyan nan ne to amma yanzu babu shi kenan kawai mu muna zaune duk yadda muke dinnan sai a zo ta ci mutunci a cikin gidan nan a dinka ci maka mutunci muna zaune ba za mu dan wani mataki kai ba to me ne cin mutunci da abin da aka yi ma akan na da aka dora sai me kuma ba ga ni garau ba ta zage ni ta ci mutunci na sai me duka mu ran da duk muka tare ta yi daga duka to haɗe ku ne gaba ɗaya mai ta ku duka a a yo hada mai maka dukan da shi ka kasa tashi hada ba maza yi sai ka ta kasa tashi yawa a zubta mata hakoran gaba mai <laughs> haɗiye haɗiye kuma ni ban ga shishigin da zai sa ku dinga shiga sha'anina da waɗannan mutane ba me kai ku ne na hana ku shiga cikin gidana na rasa ya ake kuke jiyo irin waɗannan labaran abubuwan da ake mun to baba labari da babu yake yi ba to duk garin nan fa sa abin da yake kan makota duk suna jin fa abin da yake an buga ka da ƙasa sun samu labari an gure ma hanci suna ji an mare ka suna ji shine duk abin da yake damu to kai na farau na mutu ba ina nan ba na daina ci na daina sha ina nan fa ni din ne dai da kuka sani malam mati ni din ne dai ina nan a matsayina an da ke na an zage na an ci mutunci na ina nan dai a inda nake sai me kuma to na ga take-taken wallahi idan ba tashi tsaye nai ba a kanku wallahi za ku zama min matsala a rayuwata ta duniya ku fita daga shirgi na idan kuma ba kun ki ku fita daga sha'ani na da wannan yarinya da kuma wannan uwar yarinya wallahi zan muku baki zan ne muku albarka watsa muku rayuwa ku shiga duniya dama yanzu ba ku shiga gida na so mu so mun hauka zab da yawu da ma ba ba an fara tunda ba mu shiga ba mu shiga gida ko yanzu a'a to amma dai kuma wannan ai wani abu ne daban ko ba za mu dauka gidan gyaran gidan ba tun da ka faɗa ka ba ne yanzu abin da nake so dai shikenan amma da dan ya gama dan abin da zamu dan na me ba abin da zan iya baku ku tashi ku bace min daga daga ni ku tashi mana amma hajiya wallahi na ga wautanki wai a ce ki dauki aiki ki ba mu wannan tsohon kin san ga yadda yake ni ban ma san ma haka yake ba sai da muka je gida ashe ko tafiya baya yi ke kuma a ganin ki kin dauki aikin bashi ganin kike zai zai mutu ki ci gado ina sane da cewa ya miƙe ya samu sauƙi yana zaune daren yadda kike wato babu inda jikina yi daɗa yin sanyi ya mutu illa lokacin da na je na sami yarinya nan har a cikin ɗakin ta nace ta ɗauko in zo mu tafi ta bar masa gidansa aiko sai ta kekasa ƙasa sai ca ta mini ita sam wai ita biyayya aure ita ba za ta bi ni ba ita gari gidan miji gidan iyaye wai zaune ta zaune haka za mu zaune to wallahi hajiya ni dai ina faɗa miki wallahi idan baki tashi tsaye ba wannan dattijan da kike gani shi yana tafiya a karkacin? wallahi sai yana nan ke koki mace ya ci gadon ki ya ci ta ikki gaskiya kuwa ai ko dole in mike tsaye dole duk yadda zan yi in ga na raba auren nan sai na raba shi saboda makiya abin da suke jira kenan su min dariya wannan shine garin neman gida an rasa ido oh kai jama'a kilu ta jabau kwadayi kwaɗayi na ya ja mini yau oh la ilaha illallah makiya da masu suke suka da abin da muka dan tattara shikenan mun rabu da shi mun koma maula to ta Allah ba ta su ba Allah gani gare ke ko ta asiri yan nan sai na fasa auren nan sai an je an lalata auren nan saboda na lallaba taki lallaba ta nake yi taki gara in bugo kayan bu malamai in bayan tsubu a samu a kashe auren a raba auren ta gara mu zauna ina kallon ta yafe min wannan gidan auren nata kai Allah ga mu gare ka Allah makiya Allah ba dan darajar manzo sallallahu alaihi wa sallama ba ba dan nayi imani akwai Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da tun makiya sun ga bayana sosai ma ga na talauce na tsiya ce Allah bai yi ba Allah hafiz ai ba zai yi na gode da wannan damuwa da kika nuna a kaina na gode saboda haka yau ina cikin farin ciki da jin daɗi domin na je na gaishe da mai girma ɗan mai girma mai martaba sarkin gumal na je na gaishe shi to alherin da yamma sai na ce kuma ba za a baku a baya ba yau a ɗauki kaza guda ɗaya a cikin kajin nan a yanka amma kara da wacce take kwanci ko wanda aka ji ta bada kyarkyara ko ne kadai ai zan cinye kaza akuya za a kama a yanka akuya eh kora da rago barkwata ta gado kayin ne kora lokacin nan yadda zan yanka muku rago a gidan nan ai sai da ku gani a makota ko kun bi son almubazzaranci ko a daju a'a sanda zuwa sanda zuwa hajiya Ah, ah, ah, ba zama ne kani ba mati ina so a yanzu zuwa na biyu da nayi kenan cikin gidan nan ka sakar min yata ta karfin tsiya ko kuma in maka tonan silili tonan alatsi ne a cikin garin nan in fasa wannan danyen kwan kowa ya ji warinsa ne fa aure da muke tare da wannan yarinya ina kan tafarkin muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. ba na kunkuna mata ba na cutar ta ina adalci gwargwadon iko kuma tana so na ina son ta ya zaki zo ki sa in yanke igiya aure na da ita ni na haifa abata ka bani abata ni na baka ita to ai baki kika dauran aure da ita ba waliyai maza ne suka daura aure da uba namiji ba ake ado ba da uwa mace ba ku saurara ina da magana a matsayina na babba a hmm. gidan nan kana ji malam ina jin ki rubuta ma um, takardar saki kan sake ta na kin da sake ta kin ji ki ha hajiya abin da nake so da ke ki tun su yarinyar nan da ragowar mutuncinta da kuruciyarta mm. kin ga nan da shekara biyu ta shekara biyu a gidan nan mm. ta za a ta sosai kin gama nan ba shekarun ba ne mm. ya ce ta rako kuɗi ma haka ki sa yarki a gaba sarun ku alkafa ki tafi da ita gidan kale shi zai saki ne dole zai saki Allah ya miki albarka ke taso taso taso taso taso ke ki tashi do Allah ki taurara kamar yaya ya ne ya ne mugun takara ta koma kanka an gaya masa ba ci ma mutunci ka ji wuta kina ku dole ki tafi da ka ne na ta ka ne dan ta zage ni zagi no aka yi min a rayuwa ta ta duniya akan no ta dora dan ta zage ni sirika ta ce ba ta ba shi shishigi ka zo ka mare ta to ka ka ka ka mari ka mari auren gyatumarka na kai ta saki ɗaya eh, marin nan da kai iskanci za ka yi min har yanzu uwar uwar mata ta za ka kai yadda ta yi zagi ta yi to ni banza mata zage na kan da aka dora zagi no ne a kai na hakuri zaki hajiya ki tafi da ita hajiya hakuri zaki hajiya hakuri zaki hajiya da da na <laughs> wannan mamotsa bakin da kake yi mai kake ci kai dai na san batun tunkiya ba bare in ce ta ka kake kana mamotsa baki zagin ta ke zagin ka taifa a gaban to me dan ta zage ne banza ta zaga a to kuma ita ita ina ta mu sai ka sake ta na sauta wallahi ba ta sako ta